ranar lahadi 21 ga watan nuwamba rana ce ta tashin hankali da bakin ciki ga al'ummar ƙauyen barawa da ke cikin karamar hukumar bata garawa ta jihar katsina da misalin karfe tara na daren ranar lahadin ne 'yan ta'adda sama da ɗari suka afkawa ƙauyen suka bindige 'yan ƙauyen biyu da matafiya biyu tare da sace dabbobi sama da ɗari uku. a sahilin da jakadiya rtb ta ziyarci ƙauyen na barawa da safiyar ranar litinin an rigaya an yi jana'izar mutane biyun da aka kashe da suka hada da wata tsohuwa hafsat dahiru da wani matashi mai shekaru ashirin isyaku abdulkadir ibrahim ilyasu wanda shi ma ya rasa dabbobinsa da wani mazaunin ƙauyen lawa buzu sun yi bayani kan yadda lamarin ya faru tare da yin kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen kan rayuka da dukiyoyin jama'a da na shanu ne suka dauka shanu ne guda uku masu eh, dauki tunkiya ba su dauki akuya ba shanu ne kawai suka da yake bakin hanya ne suna cikin gaugawa yayin da suka shiga ma sannan sun ji bindiga ma'aikata eh, cikin tsoro eh, suka kwanto wannan shanu suka fito to nan Allah sa Allah taimaka aka samu ahuwarsu da sannan ma'aikatan suka ji karar bindigar su amma ko ga sannan bannar da suka yi ba kaɗan ba ce ita kanta gwamnati gaskiya dole ne su sake shiri su san cewa wa'annan mutanen fa da ake bi ana kashewa ana kwashe musu dukiyoyi su ne fa mutanen da suka kafa su suka zama gwamnatin ba haka nan kawai ka tsinci kanka a cikin ofis ba aka ce kai gwamnati ne wa'annan al'umman da ake kashewa su ne suka yi ka ka zama waye kai gwamnatin saboda haka idan babu wa'annan mutanen gobe suwa za ka shugabanta ibrahim ahmad jika ne ga tsohuwar da aka kashe hafsat da abdulkadir wanda shine mahaifin matashin da ya rasa ransa wato isyaku kuma sun bayyana irin halin da suka samu kansu a ciki a yayin harin 'yan ta'adda. To ni ma nan kai na shi ni saboda an kashe ta wata haiba mu kako ta shahe ni sannan an kashe wani yaro kuma kaga wannan mu kaga mu aka yi mutuwa kenan wannan kuma mu abu ya shafa sosai saboda mun rasa rai to wannan shine bayan rasa rai kafin rasa eh, rasa dukiyoyi saboda ma da shanakai an kwashe su da namu da na yan uwanmu duka an kwashe ba wanda aka mu wani abu. nan ɗana ne wanda na haihuwa ɗana ne wanda na haihuwa ni ma an so in gwada mana shi a gwada mana shi ban gani ba sai aka kama shi cikin mankara an hana je lokacin ni ma ana ta na wallahi isi haka ni kuma abdulkadir nake wallahi ya aka yi lokacin da suka halbe shi lokacin da suka halbe shi ni dai ban sani ba saboda har dai an kwatancan hidin ci aka ya zo hawan tsiradiran shi katanga sai aka halbo shi ta kan katangan nan ya waɗo ciki jani jani eh ba ma gidansa ba can cikin gari ne wallahi mun yi ƙoƙarin ganawa da mahaifiyar marigayi isyaku wato sabura to amma kuka ya hana ta magana eh, Allah ji ya ji kansa da rahama Allah ya sa an huta Allah ya sa can ya mashi sai dai wata matar mai suna Wasila Audu wadda maharan suka yi awon gaba da ita kuma daga bisani Allah ya kubutar da ita ta bayyana yadda ta kubutan sun zo ne su biyar suka tadda ni cikin ɗaki da suka zo kawai sai suka banka da suka banka ai suka mare ni da suka maran sannan sai suka ce in ba su kuɗi na ce musu babu kuɗi suka ce mijina ɗan banga ne za su kashe shi idan yana nan na ce musu ai baya nan sai suka ce to mu tahi sai suka jawo ni sai suka gaggabe man wannan wadar kuɗin da sauran suka ɗauki kuɗi sai suka fita sai biyu suka ja ni sai muka tafi da muka tafi sannan sai sai da muka kai daji sannan sai shanun su haka suka watse sai suka ce manto he guda he aka ce sajan ku tsaya shanun sun watse sai suka sake ni sannan sai na rugo wannan hari bai bar masu shaguna ba domin kuwa 'yan ta'addan sun balle wasu shagunan har da na sayar da magunguna wato chemist inda suka kwashi magunguna da sauran kayayyakin masarufi da dama ƙauyen barawa wanda bai fi nisan kilomita goma sha uku ba daga birnin katsina an kai masa hari ne kusan kwanaki hudu kacal da sanarwar gwamnatin jihar cewa dokar da ta sanya don shawo kan matsalolin tsaro a fadin jihar na samun nasara yadda ya kamata murtala sani malumfashi jakadiya tv